الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيداً محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول الله تعالى لذا da wannan wata mai albarka wata ramadan kuma ya kaddara za mu sake zama a wannan majalisi mai albarka masallacin nefa kaduna street jimeta yola adama state domin mu ci gaba da karanta abin da ya sauƙaƙa na alƙur'ani mai girma wanda aka saukar da shi a wannan wata mai albarka sannan mu yi bayani na fassaran ayoyin daidai gurgudan abin da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya fahimtar da mu muna fatan abin da za mu karanta allah ya sanya masa albarka kuma allah ya sa a yi aiki da shi ya zama saurin tsiran mu gobe kiyama a shekaran da ta gabata hijira tana 1432 mun tsaye da tafsirin ne a ƙarshen suratul fathi a wannan shekaran kuma za mu ci gaba kamar yadda muka saba a wannan shekara ta 1433 mu tashi a farkon suratul hujurat wannan sura suratul hujurat sura ce da aka saukar da ita a madina imam al-qurtubi ya ce bil ijma ma'ana babu sabani cewa suran nan a madina aka saukar da ita ma'ana an saukar da ita bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira daga makka ya koma madina sannan tana da ayoyi goma sha takwas kuma wannan suran tana koyar da kyawawan ɗabi'u ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bu'ithu li utammima makarim al akhlaq an aiko ni don in tabbatar da kyawawan ɗabi'u to wannan sura tana koyar da kyawawan ɗabi'u sannan uwa uba tana koya mana ya ya kamata mutum ya yi mu'amala da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi alaihi salatu wassalam mutum ne amma ba irin mutane ba ya sha bamban da sauran mutane saboda darajar da yake da ita a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wanda ta ɗara wato ta sauran jama'a shi yasa irin mu'amalan da za ka yi wa abokinka ko ɗan uwanka ko babanka ba irinta ne irin mu'amalan da za ka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ladabin da za ka masa sama da ladabin da zaka yi irin wa'annan mutane ne ko kuma sauran jama'a to wannan suran tana koya mana yadda za mu girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda za mu ji nauyinsa da yadda za mu fifita umarninsa akan dukkan wani mai umarni in ba Allah ba subhanahu wa ta'ala ubangiji subhanahu wa ta'ala bayan bismillahir rahmanir rahim sai yace ya ayyuhallazina amanu بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم ubangiji ta'ala ce ya ayyuhan ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani a wasu ayoyin za ka ji ya ayyuhan nas ya ku mutane gaba ɗaya nan kowa da kowa ya shiga da mumini da wanda ba mumini ba amma idan an ce ya ayyuhan ladina amanu anan ana maganan waɗanda suka yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala ubangiji ta'ala zai koya musu ladabi yadda ake zama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma yadda ake mu'amalantansa Allah ta'ala ce ya ayyuha alladhina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani kuka yadda da la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli kada ku gabata gaban manzon Allah gaban Allah da manzonsa sallallahu alaihi wasallam kar ku wuce gaban Allah ku wuce gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada ku yi haka ma'anar wannan maganan kada ku yi wani abu a addini wanda ba Allah ta'ala ne ya shir'anta shi ba kuma ba manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya shir'anta ba kar ku zo da wani abu sabo a addini wanda ya saba wa alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk iya ƙoƙarinka komin iliminka komin walittakanka ba ka isa ka gano abubuwan da suka cancanci a bautawa Allah subhanahu wata'ala da su ba sai dai Allah ya gaya maka ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar wahayi to shi yasa ubangiji ta'ala ya ce kar ku wuce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko a wata magana da za ku faɗa ko a wani aiki da za ku aikata matukar yana da alaƙa da addini kar ka faɗi abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kar ka aikata wani abu ka danganta wa addini shi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai aikata ba bai ce a aikata ba bal kunu taba'an lahu fi jami'il umur ku zama masu bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin dukkan al'amura a cikin dukkan al'amuranka ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma irin bin da ake wa manzon Allah sallama makauniyar da'a ne wato idan ka a rufe idan an ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce to ka bi kawai kar ka ce dan me yasa ko me hikimar da yasa yace mu haka a ko menene dalilin sa da zai ce mu yi kaza ai maganar sa din ita kanta dalili ne amma wani malami a nan duniya ko yin bunƙasansa komin iliminsa komin tsoron Allahnsa ba za ka bi shi ba sai a bisa dalili da hujja shi yasa ubangiji ta'ala da yake wa Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minku yace wa Allah ku yi wa Allah da'a sai kuma yace wa ati'ur rasul ku yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'a sai yace wa ulil amri minkum da malamanku da shugabanni bai ce ku bi malamin ku ku bi shugabannin ku ko bai ce ku malamin ku da shugabannin ku da'a ba me yasa sai ce wa ulil amri minkum bai ce wa a'i'u ulil amri minkum bai faɗa ba saboda ubangiji ta'ala ana masa makauniyar da'a yace wa a'i'ullaha in Allah ya faɗa ka bi kawai ba wani bincike sannan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa aqiqur rasula ku bi manzon Allah babu wani bincike ba za ka ce don me yasa ko da wani dalili magana sa hujja ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya magana da son zuciya duk abin da ka je faɗa wahayi ne aka yi masa daga sama aka gaya masa ma ya zama wahayi sharihi malaika jibril ya sauko ya gaya masa ga umarnin Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma wahayi na ilhama Allah ta'ala ya cusa masa wannan abun a ransa ya faɗe shi amma ba zai faɗi abu da son zuciyarsa ba ba zai wani tasarrufi da son zuciyarsa ba nabiyun bin ghairi wahyi la yatasarrafu safuhun anil jani wa qad yatawaqqafu magana su sama ba tasarrufi sai da wahayi sai da dalili to wannan addinin gaba ɗayansa haka ya gini to da aka zo wajen shugabanni da malamai sai aka ce wa ulil amri minkum ku bi su ku bi shugabanni ku bi malamai su ba a ce wa bi ulil amri minkum ba malamai suka ce saboda bin malamai da shugabanni baya yiwuwa sai idan sun bi Allah sun bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan malami ya faɗi magana to za a nemi dalilinsa in shugaba ya ce ayi abu to za a duba wannan abun bai saba wa Allah ba bai saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kafin a yi shi saboda manzala sa sun ce alal mar'i sam'u wa ta'atu fi ma ahabba wa kariha ma lam yu'mar bi ma'siyah fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'a wajibi ga mutum musulmi ya ji maganar shugabanni kuma ya bi matukar ba umarce shi da sabon Allah ba ina umarce shi da sabon Allah babu ji babu bi kaga dole sai ya dace da na Allah ya dace da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan shi ma malami duk abin da zai kawo to dole zama yana da hujja daga alqur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a bisa fahimtar magabata zai yi ka ja aya ko ka ja hadisi ka fassara mana ita da son zuciyarka to wannan ba ilimi kake bayarwa ba dole sai ya dace da magabata haka suka fahimta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a aikace haka suka aikata haka suka fahimci maganan haka suka fahimci ayar ko hadisi tabi'ai haka tabi'u tabi'ina dole sai ya dace da fahimtar su idan ka ce ka bi Allah ka bi manzon Allah sallallahu alaihi amma ka saba wa fahimtar magabata to ka tabbata kana kan kuskure baka da tsoron Allah da Allah ta'ala zai yi maka fatahi na da zaka fahimci alqur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu hakikanin yadda suke nufi sai ka bi ta hanyar malamai magabata wanda suka fika tsoron Allah suka fika ilimi suka zauna da manzon Allah sallallahu alaihi ya fahimtar da su ko suka zauna da sahabbansa ko suka zauna da waɗanda suka zauna da sahabbansa sai sa ubangiji ta'ala ce wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili muminin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira duk wanda ya saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan dalili ya zo masa hujjoji sun tsaya masa sai ya saba yayi nasa daban addininsa yayi ibadansa daban ba irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ya saba wa tafarkin mu'minai sune sahabbai da tabi'i da tabi'u tabi'ina su ma bai bi su bai bi fahimtan su ba ubangiji ta lafi za mu kawata masa wannan abun da ya runguma din ya dinga ganin kamar mai kyau ne a ƙarshe mu je mu jefa shi a wutan jahannama to shi yasa duk wanda ya saba wa sunnar manzo Allah sallallahu alaihi ya saba wa tafiyar magabata ya fahimci addinin sa ba yanda manzon Allah ya fahimtar da sa ba to za ga yana ganin abun da yake abu ne mai kyau to shedan ne ya kawata masa wannan abun Allah ta'ala ya masa talala sai ya ji ranar alkiyama kuma a jefa shi a wutan jahannama Allah ya kare mu daga wutan jahannama addini gaba ɗayansa bin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam la tuqaddimu bayna yaday Allah wa rasuli kar ku gabaci Allah kar ku gabaci manzon Allah sama ku wuce shi wani yana zuwa ya wuce addini ne sai kirkiro wasu abubuwa wanda babu su a addini ya wuce Allah ya wuce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa imam mali yake cewa wa khairu umuri dini ma kana sunnatan wa sharru al-umuri al-muhdathatul bada'i alkhairi a addini shine ka bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi sharri kuma shine ka kirkiro wani abu ka wuce Allah ka wuce manzonsa ka ce da shi zaka bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala bai yadda ai masa haka ba Imam Malik ya karanta wannan ayan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan Allah ta'ala ya cika mana addinin mu ya yarda mana da musulunci shine addini babu wani addini sai addinin musulunci kuma ya cika kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya sai ma mali ya ce man ikhtara bid'atan yaraha hasanatan faqad idda'a anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khana risala وذلك لأن الله عز وجل قال اليوم أكملت لكم دينكم وما لم يكن الدين يومئذ فلا يكون يوم دينا duk wanda ya kirkiri wata bidi'a wani abu a ibada wanda bai da hujja yace ai wannan bidi'a ce mai kyau ya yadda bidi'a ne amma kuma ya ce mai kyau ce bidi'a ce mai kyau ba ta da hujja ba qur'ani ba hadisi imam mali yace wannan yayi da'awan cewa manzon Allah ya ha'inci Allah wajen isar da manzonci yace dan ubangiji ta'ala yace yau ne na cika muku addini yace duk abun da bai zama addini ba a wannan ranan wato hijira tana shekara goma a aikin hajin da manzon Allah sassama ya yi kuma wanda daga shi bai sake wani aikin haji ba kuma a ranan arfa a wannan ranan ta goma ga zulhijja bai ta tara ga zulhijja duk abin da bai zama addini ba to kuma yau bai zai zama addini ba in ji imam malik saboda Allah ta ce al-yawma akmaltu lakum dinakum idan akwai wani abu da ya rage a addini sai daga baya mu za mu cikata da kanmu ko wani malami ya zo cikata mana to da ubangiji ta ala ba zai ce al-yawma akmaltu lakum dinakum ba al-yawma yau din da kuke tsayuwan arfa hijira tana shekara goma na cika muku addini ku ji ubangiji ta ala da addinin bai cika ba Allah ta'ala ba zai faɗi haka ba in kuma kake bai cika ba to Allah kan ya gama aikinsa ka yanzu kana tuhumar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine bai isar maka da sakon ba manzala ta sama kuma ya isa ballagha risala wa adda al-amana wa nasaha al-umma wa jahada haqqa jihadi ya isar da aiki ya isar da amanan da aka dora masa ya isar da wannan sako na addinin musulunci kuma ya yi jihadi ko ina addinin Allah ya tabbata a yanzu ka zo ka tume shi ka ce bai isar da wannan aiken ba to kuma ka zo da wani abu sabo me yin haka in ka gaya masa wannan bai zai yadda ba zai ce yana tuhumar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa ya haɗinci Allah ba amma ayyukansa kuma suna nuna hakan din in ji Imam Malik ba in ji ni ba lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika Mu'adh bin Jabal zuwa ga Yaman a matsayin jakadansa ya je ya kira su zuwa ga addinin musulunci ya jarraba shi yace yanzu idan ka je Yaman bima tahkum da me za ka yi hukunci saboda in yaje zai zama malami mai da'awa zai zama limamin sallah zai zama alƙali zai zama mai bada fatawa manzala sa sama ya ce to in ka je bima tahkum da me za ka yi hukunci sai ce biki tabillah zan musu hukunci da littafin Allah shine alqur'ani wanda in ka bar shi ka bata wanda hablillahi ne almamdudu minas sama ila al-ardi man tamassaka bihi faqad najah igiya ne Allah ya zo ta daga sama wanda ya rike ta ya tsira wanda bai rike ba kuma shike wanda dukkan ilimi na addini da ake bukata akwai a ciki sai dai a samu sharhinsa da ƙarin bayaninsa cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jami'ul ilmi fil qur'ani lakin taqasara anhu afhamur rijali dukkan ilimi yana cikin alqur'ani sai dai fahimtan ka idan bai kai ba qur'ani yayi ishara ya nuni zuwa gare shi ka je sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka samu bayani da fikakke da kuma sharhin malamai كتاب الله أفضل كل علم به أجلى وأجلى كل ظلم ولا أبغي به بذلا بتاتا ولكن أستزيد به علوم ولما لم يأتي بالتاف الله شين علم دي في قوان ده شين أكي يا يدوب نجاهلتي فنيمي قارن علم كذا القرآن ده حديثا من الله صلى الله عليه وسلم يسأل الله تعالى ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين wannan littafin babu shakka daga wurin Allah ta'ala yake in kai shakka harafi ɗaya ba Allah ne ya saukar da shi ba ka kafurta kuma yake shirya ne ga masu tsoron Allah masu tsoron Allah su ne alkur'ani yakan zame musu shirya wanda ba da tsoron Allah ba ruwansa da alkur'ani ba ruwansa da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu'adh bin jabal sun samu tarbiyya ne daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce da alkur'ani zai hukunci sai manzo Allah ya ce masa fa in lam tajid in baka samu ba fa da me zaka yi hukunci yace bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zan yi hukunci da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda daga alqur'ani sai ne sai sunna taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di kitaballahi wa sunnati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace na bar muku abubuwa guda biyu idan kuka rike su ba za ku bata bayana littafin Allah da sunnata shi yasa duk wanda ka bai bata to ya bar alqur'ani ya bar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi masa fa in lam tajid in baka samu ba fa sai ce ashtahidu ra'ayi wala alu in ma samu alqur'ani ba ban samu hadisi ba sai ne ijtihadi in har hada ayoyi da hadisai in fitar da wata fahimta ba zan takaita akan wannan ba sahabbai sun cancanci su ishtihadi haka nan manya manyan malamai magabata tabi'ai da tabi'u tabi'ina su irin su imam malik imam shafi ka hada aya da aya sai ka fitar da hukunci wannan shine ake cewa ishtihadi an kawo hukunci a zamanin sayyidina umar radiyallahu anhu ga wani mutum matarsa ta haihu bayan ya aure ta da wata shida sai ta haihu kuma ana cikin abin ana cikin wata shida ne al'adance ba a yi sai dai wata tara ko bakwai wannan yaron ɗansa ne shikenan sai dina ali yana wurin sai ijtihadi yace ya amira mu'minin ɗansa ne dalili shine ubangiji ta dace wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahara. Ɗaukan cikin mutum da yaye shi shayar da shi wata talatin sannan kuma wata ana yace wa fisaluhu fi amaini ana shayar da yaro a yaye shi a cikin shekara biyu ko wal walidatu yurdina auladahunna hawlaini kamilaini liman arada an yutimma raba'a mahaifa mata suna shayar da 'ya'yansu wata biyu in suna son a shekara biyu in suna son su cika shayarwa sai ce can an ce wata talatin ciki da shayarwa nan kuma shayarwa an ce shekara biyu to a cikin wata talatin an cika in an cire watanni shayarwa shekara biyu wata nawa ka cire wata ashirin da hudu saura wata nawa saura wata shida sai ce to ana yin cikin wata shida ga qur'ani ya nuna shikenan sai ya wannan ijtihadi sai ya sa aka fita daga wannan matsalan wannan shine ake ce masa dilalatul iqtiran ko dilalatul iqtiba ko dilalatul ima'i wa tanbih wato sai na ali da ya faɗi wannan magana sai na umar ya gansu duk sauran sahabbai suka gansu shikenan sai zama ijma'i mafi karancin ciki shine wata shida to abdul abun nan mu'az bin jabal yace idan ban samu ba sai na yi ijtihadi to anan muhallin shayi shine bai zai yi ijtihadi ba sai ya risa a qur'ani zahiri ya risa kuma a hadisan manzo Allah sama zahiri amma ijtihadin ba wai ra'ayinka ne kawai zaka fa'a shi ma sai zaka yawo ne ka fahimta wasu abubuwa kai istinbadin su shine ma'anar ijtihadi don addinin Allah bai ginu akan ra'ayi ba in kai ijtihadin ka kuma daga baya ka samu wani hujja sarihi sai ka bar ijtihadin ka ka dawo kan dalili kuma ba za ka yi ijtihadin ba sai ka kai matsayin ijtihadi ne to da ya faɗi wannan maganan magana ta sama sai bugi kirjinsa ya taba kirjinsa ya ce alhamdulillahi ladhi waffaqa rasula rasulillahi lima yurdi rasulallahi sallallahu alaihi wasallam magana ta sama ya ce na gode wa Allah da ya datar da ɗan aiken manzon Allah ga abin da yake yardar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kina abin da yayi daidai me yasa yayi daidai anan li'annahu lam yataqaddam bayna yaday Allah wa rasuli bai gabatar da ijtihadin sa da ra'ayinsa gaban Allah da manzon Allah ba ya ce zai aiki da Qur'ani zai aiki da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ya ijtihadi to idan mutum yake zai ijtihadi kuma ga alkur'ani ga hadisi sai mu masa akwai ƙa'ida usuliya ta malamin ko ta ilimin usulin fiqh da take cewa la ijtihada ma'an nas ba ba ba ijtihadi inda akwai nas aya ta nuna ko alkur'ani ya nuna ga hukunci kai kuma ka zo ka ce zaka wani ijtihadin ka daban babu wannan Abdullahi bin Abbas ya fassara la tuqaddimu bayna yaday Allah wa rasulihi yace aka qulu khilafal kitabi was sunnah kar ku faɗi wata magana ko wani hukunci sabanin alqur'ani da sunna kar ku yi haka idan kun yi haka kun gabaci Allah kun gabaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana kun nuna Allah bai iya ba manzon Allah bai iya ba ko kun iya ko kuma kun fi su iyawa addini kuma na Allah ne subhanahu wa ta'ala wanda ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya isa mana da shi to babu abin da yake ga hadari a addini kamar ka saba wa alqur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi zaka sha wahala a duniya wahalan da zaka sha shine zaka zama mai ibada a duniya amma kuma ibadar babu lada saboda kai ka kirkiro wa kanka wannan ibadan ko wani malamin ka ya kirkiro maka ko wani malami daban ba Allah ne da manzonsa suka tsara maka yadda zaka yi bautan ba to babu wanda kuma wannan ibada za ta samu karbuwa manzo Allah ma ya ce man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun wanda ya aikata wani aiki ba mu muka ce ba a addini shi ya kirkiro wa kansa ya tsara wa kansa manzo Allah ma ya ce za a mayar masa ba za a karbi aikin ba wannan kuma aikin da ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ake ce masa al-amalu salih wato aiki na gari idan aiki bai dace da suna mazala sa sama ba ko ba a yi shi don Allah ba ba zai taba zama aiki na gari ba ba zai zama aiki na gari kuma ba za ka samu rahmar Allah ta'ala da shi ba gobe kiyama don ubangiji ta'ala ta faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada wanda yake kaunar rahamar Allah ta'ala yake tsoron haɗuwa da Ubangiji ta'ala ya yi aiki na gari kai wa Allah shirka a cikin aiki aiki na gari shine wanda ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada yi shirka a aikin kar ya riya ya zama aikin don Allah yake yin sa wa inna Allah azza wa jalla la yaqbalu min al illa ma kana khalisan wa ibtughiya bihi wajhuhu Allah ta'ala baya karban aiki sai aikin da aka yi saboda shi kuma aka nemi yardan Allah da aikin ko da ka bi sunna in aikinka ba don Allah bane Allah bai zai karba ba ko ka yi don Allah idan aikinka bai dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ba za a karbi wannan aikin ba tabaraka alladhi bi yadihi mulku ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah shi halicci mutuwa da rayuwa don ya jarrabe mu wani zai aiki mai kyau Fudail bin ya yace ahsanu amalan wa aikin da ya fi tsarki kuma ya fi zama daidai sai aka ce ma akhlasuhu wa ma aswabu me kake nufi da wannan wanda ya fi tsarki ya fi daidai yace idza kana al'amalu khalisan la yaqbaluhu Allah hatta yakuna sawaban wa idza kana sawaban la yaqbaluhu Allah hatta yakuna khalisan wa sawaban wal khalisu ma kana lillah was sawabu ma kana ala sunnah yace aiki in ya zama mai tsarki Allah ba a karbansa sai an yi shi daidai in aiki ya zama daidai ba dai samu karbuwa wajen Allah ta'ala ba sai ya zama mai tsarki yace aiki mai tsarki shine wanda aka yi don Allah aikin da aka yi shi daidai kuma shine wanda ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ba ka mutum wahala yake sha kana ta shan wahala ne kuma ranar kiyama kana da azaba a nan duniya kuma za ka bata kuma ubangiji ta'ala ne ya faɗa yake falyahdhar allazina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim masu saba wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi su ji tsoro su ji tsoro fitina za ta same su a duniya sannan kuma da azaba mai tsanani ko mai raɗaɗi ranar alkiyama fitina a duniya shine za ku ɓata za ku zama 'yan bidi'a za ku rungumi bidiyo'i duk lokacin da mutum ya bar sunna sai ya rungumi bidi'a maimakon wannan sunna to babu babbar fitina a addini kamar bidi'a ita ta halakar da yan bidi'an baya ita kuma take halakar da yan bidi'an yanzu sannan kuma suna cikin fitina kuma su suka jefa kansu a cikin fitina kuma haka ubangiji ta ala ya ce fitina za ta same su shi yasa kullum a cikin tashin hankali suke ba su da kwanciyar hankali wallahi in kana son nitsuwa a addinin ka ka samu kwanciyar hankali baka da tashin hankali to shine ka rungumi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi ba abin da zai daga maka hankali a addininka wani da zai daga maka hankali ka tashi kana neman sai kaga bayan sa ba ina ruwanka da shi addini na Allah ne kai kana bauta Allah bisa hujja alqur'ani da hadisi kuma shi kake isarwa duk abin da ka faɗa aka kalubalance ka aka ce maka qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin kawo dalilin ka inda gaske kake zaka iya kawo dalilin saboda asali ma baka faɗi abun ba san da kana da hujja baka aikata shi ba sai da hujja ne tace maka ka aikata to ne tashi hankali zaka shiga amma in ka je karin wuri bid'a wallahi duk lokacin da wani yace maka qul hatu burhanakum kawo dalilin ka shikenan ya ne faɗa da kai ne sai dai ka kama faɗa da shi don baka da hujja din ba za ka iya kawo dalilin ba idan mutum yana da dalili ba da tashi hankali ba da hujja za ka je kai ka Hankali ka kwance ka sa abin da kake a akan hujja kake yin sa kuma gaskiya kwaya ɗaya ne don mutum yana da rabo Allah ya kaddara masa shari'a shari'a ana faɗan ta zai gane ta sai sa Abu Sulaiman yake cewa man amara ala nafsihi sunnata nadaka bil hikma wa man amara ala nafsihi al bid'ata nadaka bil hawa wato idan mutum sunnar manzala ta sama ya shugabantar da ita a kansa kai da ba abin da zai jagorance ka sai sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to duk lokacin da za ka yi magana za ka yi magana ce ta hikima magana ce ta ilimi ya kai yi ah to dama ai ilimin ne yake janka ba kai ne kake jawo ilimin ba duk lokacin da za ka yi magana yake za ka yi magana ta ilimi ta hikima amma wanda ya shugabantar wa kansa bid'a to duk lokacin da ya tashi magana zai faɗi son zuciyarsa ne to son zuciya kuma yana sassabawa kuma da ka faɗi son zuciyanka za a fahimta shikenan ka shiga tashin hankali duk lokacin da za ka yi magana za ka yi magana ta bidiya ne ba za ka yi magana ta ilimi ba saboda son zuciya shi yake jagorantanka ka buga can ka buga can kuma za a ga mutum kullum abu da yake maimaitawa yau ka faɗi wannan abu a nan ka je ka tallata shi a can ka tashi ka tallata shi a can bai samu karbuwa ba nan ba ka tafi can kana tarjima da mutane a kansa addinin Allah ya takaita akan abu ɗaya biyu uku guda hudu biyar ne addinin Allah yana da faɗi to kunciyar hankalin mutum da nutsuwansa shine bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ba haka ba ubangiji ta'ala yake yana cikin fitina a nan duniya an tusibahum fitnatun fitina ta same su shine bata wa huwa zayq wa dalal inji malamin tafsiri bata kaucewa hanya a lahira kuma akwai azaba mai raɗaɗi tana nan tana jiran su saboda sun ce Allah bai iya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai iya ba sun ci gyaran sa sai an je lahira a tsaye da su kamar inda a duniya ba su da hujja haka a lahira ba za su samu hujja ba ubangiji ta Allah ya kare mu Allah ta'ala ya riga ya ba mu magani ya ce wa ma atakum rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu abinda manzala ta sama ya zo muku da shi ku riƙa ku yi addinin ku da shi abunda ya hana ku kuma ku bari haka addini ya gino a kansa idan ka ga manzala ta sama ya zo da abu mutum ya tsaya yana wani shakka to ka binciki imaninsa an ya mumini ne kuwa imamu shafi wani ya zo masa da wani hadisi ya ce a taƙoni bi hadal hadis kana aiki da wannan hadisi ko kana ba da fata da wannan hadisi imamu shafi ya ce hal ra'aita ni kharajtu min al-kanisa ka ga na fito daga coci ne za ka ce mini na aiki da wannan hadisi akwai wani musulmi mumini wanda ba aiki da hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har a shawarci ka har a ce wata na aiki da wannan hadisi? sai dai bai inganta ba kuma ubangiji ta ala ce wa ma kana li mu'minin ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره بايا يواني كنت ga غموني ko muni na mace Allah da manzonsa sun hukunci shi kuma ya tsaya ya ce yana da wani zaɓi yana shakka in bi wannan ne ko in bi wancan ah, ba mumini ne in dai mumini ne Allah da manzonsa suka yi hukunci to kawai ya sallama ya miƙa wuya babu wani a tare da shi wannan a kansa sahabban manzon Allah sama suka gini da shi manzon Allah ya musu tarbiyya haka ta tabi'ai ta biya mu ma kuma dole mu yi haka din idan ba mu yi haka ba addinin mu ba zai kyau ba addinin manzon Allah sallama addinin musulunci ya ginu akan bin sunnarsa shi yasa imam ahmad yake yawan maimaita wato wasu baututtuka ina cewa dinin nabiyyi muhammadin akhbaru ni'mal madiyatu lil fatal akhab wa la rubbama jahila al fata athara al huda wa shamsu bazighatun laha anwar imam ahmad yana cewa addinin annabi muhammad sallallahu ya ginu akan hadisansa ne idan ka ba sunnar manzala ta sallama to ka tafi bata ne sai dai in ba addini kake son kai ba in dai shi kake son kai to ka bi sunnarsa yace ma dalla da abun hawa mun mutum ya zama hadisan manzala ta sallama ya zama duk abun da zaka gina na addini ka kana ginawa akan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan sunnansa yace wannan abu yayi kyau akan sa manzon Allah ya tsora sahabbansa kuma Allah ta'ala ya ce a don Allah yace amma da yawa mutum yakan jahilci hanyar shirya alhalin rana ta fito kuma tana da haske tana haskaka masa hanya wato mutum yakan kama hanyar wani gari ga rana ta fito zai tafi wannan gari ga hanyar zuwa garin lafiyar hanya amma saboda iwar da take tare da shi ko dindinin da yake tare da shi sai je kauce hanya ya je ya bata mutum da wanda suka bata da rana za su je wani gari su tuka zuwa garin kuma amma da imam ahmad yake nufi alqur'ani a bayyane yake sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bayyane take amma kuma sai ga wani kuma ya bata ya ji ya kama bidiyoyi da wasu shirka ya rungume su kuma su ne addini kuma yana zaton su za su tseratar da shi gobe kiyama to wannan abu kar ya baka mamaki saboda mutum yakan iya bata zai je wani gari ya bata kuma alhalin rana ta haska ba da yaddare cikin duhu ba in cikin duhu ne sai kai mamakin bata mutum amma da rana ya bata yana bata in cikin duhu ne sai kai ba za ka yi mamakin mutum ya bata ba amma da rana sai kai mamaki yace to kar kai mamaki ana yin haka ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ya bar duniya sai da yace mana taraktukum ala al-mahajjatil bayda laylaha ka nahariha la yazigu anha illa hali na bar ku akan hanya shararriya farafat dalinta kamar yininta wato babu duhu a cikin addinin manzon Allah sallallahu alaihi ya bayyana komai yake babu mai kaucewa hanyarsa sunnarsa sai halakeke wanda ya halaka duniya da lahira shi ne wanda ya kauce wa sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma in ba haka ba akwai abinda manzon Allah sallallahu ya rage bai gaya mana addini ba babu yahudawa suka tsare al farisi da yana cikin su ya musulunta gaskiya ta bayyana masa ya karbi addinin musulunci sai suke tambayansa laqad allamakum nabiyyukum kull shay'in hatta al-qira'ata annabi ku ya koya muku komai kuna da awan haka har yadda za a yi bahaya yace ajal نهانا أن نستقبل القبلة لبول أو غائب أو أو أن نستنجي باليمين أو بالأب yace manzo Allah ya koya mana inda zamu yi bahaya ya ce in zamu yi bahaya ko fitsari kar mu fuskanci alƙibla kuma kar mu bata baya a wani hadisi sai ka fuskanci kudu ko arewa in anan kake a Najeriya in a Madina ne kuma sharriqu aw gharribu ka fuskanci gabar ko yamma saboda kudu ne alƙibla ka sannan ya ce kar mu yi tsarki da hannun dama sannan kuma ya ce kar mu tsarki da kashi saboda aljani suna cin kashi to idan manzo Allah sama ya koya mutane da za su yi bahaya sai ya gagare shi ya koya mutane da za su masa zikiri ko yadda za su yi masa sallah da sauran ibada ko yadda za su ko yadda za su yi kasuwancin su da sauran mu'amala da jama'a ko yadda za su kira mutane zuwa ga addinin Allah ba zai gagare shi Anas bin Malik yace mazala ta sallama bai bar duniya ba face babu wani tsuntsu da yake tashi da fuffukinsa face ya ba mu ilimi a cikinsa tsuntsu da yake tashi sama so da ka ba abin da annabi alaihi salatu wasallam ya bari sai dai in ka jahilta ka je kai karatu ko kuma fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun ka tambayi masu ilimi idan kai baka da ilimi idan kai haka shikenan shikenan ka kubuta amma ka ce zaka bauta Allah ta'ala da jahilci ka kwakulo wannan ka kwakulo wannan ga hadisi ga alqur'ani don ga mutum ya bar alqur'ani ya bar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta kuma wasu littattafai wanda kwana kwanan nan aka yi su wanda aka tuttusa bidiyoyi da tatsuniyoyi a ciki kuma kullum a kansu yake wahala in zai wa'azinsa su ne in zai karatu su ne in tafsiri zai yi su zai dinga shigarwa dai wai shine ilimi wani sabon ilimi ne wani sai ce maka wani ilimin ma'arifa wani ya sa baka kai baka da ma'arifa wai wai duk sanin da kai wa alqur'ani da hadisin manzo Allah sa sama wai baka da ma'arifa wai wala kwanan nan naje Kano wani ya ga ni wannan <laughs> da wani karatu da shi tafiya ta yi tafiya na tafi na bashi sai wani ya zama wasu tatsuniyoyi wai ilimin ma'arifa ne na san baka karanta wannan ilimin ba na ce me ilimin ma'arifa kuma na sa abin da yake nufi da gangan na ƙin ba ko ta kamin wasu tatsuniyoyi da sauransu na ce a wani a ce aya don same su a ko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani littafi zan duba babu su a littattafin magabata babu wani ne kawai ya na ya zana ya ce kaza kaza ne ko shi kenan mutum ya yi imani wai shi ne na ne mai marifa a ɗauke ka daga kan tauhidi a tsora ka akan barna to haka ne ake roɗan jama'a ga bukhari ga muslim ga sunan abi dawo sunan tirmidhi sunan nasa'i sunan jumaja ga muwatta malik ga musnad na imam ahmad ga sunan dari ga sunan kubra lil baihaqi ga littattafai na shari'a daban-daban littattafai na hadisan manzara sassama amma wala dukkanin su an faka su a gefe ga littattafan tafsiri an ajiye su a gefe sai a zo wasu tatsuniyoyi wasu shi shine ilimi wasu habon ilimi ake nema haba mana ai tsohon ilimin nan wallahi tallahi shine addini in ka bar tsohon ilimin ka zo da wani sabo naka to wallahi ka kaucewa addini ne don su sahabbai da wannan tsohon ilimin suka bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala kuma a zahiri yake ba a baɗini yake ba in ka ce ba wani ilimi na zahiri da ilimi na baɗini wannan ka zo da wata bidiya a addini qur'ani da hadisi wani ilimin zahiri ne sai ka kirkiro wasu abubuwa su ne ilimin baɗini to baɗini wani ya saba wa na zahiri sai kai na baɗinin ka ban na zahiri to kaga inda akwai yanayin baɗi ne ai da Allah ta'ala bai zai ce ya saukar da alqur'ani ya zama shirya ba ko sunan magana ta sama ta zama shirya ba sannan abun mamaki mutum akan fahimtar da shi gaskiya abun da kake a kansa barna ne ba daidai ba da kuskure ne a kawo maka dalilai daga alkur'ani ko hadisin manzo Allah sama amma mutum sai taurin kai ya ki dawa daga kan barnan sai yana ga in yi haka wai ya kaskanta ne shekara da shekaru muna bauta Allah da wannan abu kuma rana ɗaya zuwa ce mu bashi wai idan yi haka shi ne yana ga ya kaskanta haba malam idan ka duba sabon manzala sassanama shekara nawa suka suna bautan gumaka da manzala sassanama ya zo da addininsa ba addinin sabo suka gan shi ba ya hana su yi imani da shi sun yi imani da shi badal islamu ghariban wa sayyidu ghariban tuba lil ghuraba manzala ya ce musulunci ya fara sabo zai koma sabo madalla da baki masu sabon addini shine addinin musulunci to fa addini yanzu ya zama sabo kamar jin da yake a da in an gaya maka abu ka dinga mamaki amma bai hana sahabbai su yi imani ba suka zo suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka duba tarihin sahabbai wallahi ana gaya mutum abu mutum yakan yi ijtihadi ya kuskure da an gaya masa sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan sai ya dawo kan daidai din babban misali hadisin Abu Musa al-Ash'ari abu musa al-ash'ari yana daga cikin manya-manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da wasu abubuwa wasu hadisai ma ya ba sai na umar ma wani hadisi ba don ya fi sai na umar ilimi ba don ya ga wa sai na umar sallama kafin zo kan kisansa assalamu alaikum wa rahmatullah sai na umar ya shiru ma'ana sai na umar yana gidansa shi kuma ya zo kofar gidansa ya sake sallama assalamu alaikum wa shiru assalamu alaikum wa shiru sai ya amur yana so dan kicin tsane kafin ya amsa masa sallama sai ya fito ko ya ce shigo shikenan da ya san uku sai ya juya da ya juya sai na umar ya fito bai ganshi ba sai ya bi shi yace dan me yasa zaka juya sai yace manzo Allah ta sama yace al-istizanu thalathun fa in uzina laka wa illa farji neman izini sau uku ne in an maka izini ka shiga in ba haka ba ka koma sai ce to sai ka kawo shaida cewa manzon Allah ya faɗi wannan magana in ba haka ba kuma zan maka duka sai na ji maka ciwo sai na umar haka yake <laughs> ba dai yana tuban su da ƙarya ba shikenan aka zo ya kama yawo yana neman wanda za su masa shaida hankali sai ya tashi lokacin sai na umar yana khalifa sai ya samu taron sahabbai don Allah kuna nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan hadisi suka ce suna nan sai ubangiji ya kabe ta yin dan karami bane tashi zai maka shaida ina nan ni ma ya fada manzo Allah ya faɗi hadisi cikin ne zo da sai na Umar lalle yanda Abu Musa al-Ash'ari ya faɗa haka ne manzon Allah ya faɗi wannan hadisi cikin sai na Umar ya yadda kuma yake Abu Musa al-Ash'ari yace wallahi ba ina tuhuman ka bane walakinahu hadithu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai dai babban al'amari ne abun hadisi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wurin kowa za mu karbe shi ba wani na turo ka bane don a samu ƙwarin gwiwa ka isa karɓi hadisin wurinka amma don a samu ƙarin shaida to abu an shari ne wannan ilimi sai ne zai same shi sai ce masa mutum ne ya mutu ya bar yarsa da jikarsa da yar uwarsa wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya yaya gadon su zai kasance sai ce za a kasa dukiyan biyu ita yarsa tana da rabi yar uwarsa kuma tana da rabi amma jika ba ta da ba ita ba ta da gado sai ce amma ka je ka samu abdullahi bin mas'ud ka tambaye shi sai tabi'uni zai baka fatawa irin wannan fatawar da na baka shikenan sai aka tafi wajen abdullahi bin mas'ud babban malami ne daga cikin malaman sahabbai da aka zo aka tambaye shi bawan Allah ya ce masa na je wajen Abu Musa al-Ash'ari na tambaye shi wa'annan tambayoyi mutum ya mutu ya bar yarsa da jikarsa da yar uwarsa yace ya tana da rabi jika abun nan yar uwa tana da rabi amma jika ba ta da komai kuma yace kai ma zaka ban irin wannan fatawa ni Abdullahi bin Mas'ud yace masa yace laqad balaltu idan wa ma ana min al-muhtadin yace ai in nayi haka na bata kenan in na baka irin fatawar da Abu Musa al-Ash'ari ya baka ai na bata na zama bace ce walakin ni sa'aqabi fiha bima qada Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zan yi maka hukunci da irin yadda manzon Allah ya yi hukunci a irin wannan matsala abu musa al'ashari ba son zuciyarsa ya faɗa ba ayoyin alkur'ani ya bi saboda qur'ani ya nuna cewa mutum ya mutu ya bar yarsa tana da rabi rabin dukiyarsa in yar ita kaɗai ne haka na wasu ayoyin kuma nuna cewa idan mutum ya mutu ya bar yar uwarsa uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya nan ma tana da rabi kaga qur'ani ya ce rabi rabi to a sai akwai wani abu kuma daban wanda manzo Allah sallallahu alaihi yayi ƙarin bayanin sa wanda babu shi a zahirin ayoyi shi Abu Musa al-Ash'ari bai sani ba ya tsaya iya ilimin sa ne sai Abdullahi bin Mas'ud yake zan maka hukunci da abun da manzo Allah sallallahu alaihi hukunci yace ya tana da rabi ita kuma jika yar ɗa tana da sudusi wato kashi ɗaya cikin shida yace takmilatul thuluthain wato idan mutum ya mutu ya bar ƴaƴa biyu za a kasa uku ne a ba su kashi na kashi biyu sai kashi ɗaya rage amma in ya ɗaya ka bari za a riba a baka rabi to yanzu ya bar ƴaƴa bar jika to sai a kasa shida ita yar a bata kashi uku shi ne rabi jikar kuma sai a ɗauko kashi ɗaya cikin shidan nan sai a bata yanzu kaga da ƴa da jika an ba su kashi biyu cikin kashi uku kamar ma a kaddara cewa ƴaƴa ne guda biyu sai dai ragon a nan ya saba ita wannan kashi ya ce shi da wannan rabin abin da aka bari sai yake to ita kuma yar uwa wanda ake uwa ɗaya ba ɗaya ko ba ɗaya da ita sai ta ɗauki kashi biyu ta zama ta yi mai kiɗan ta yi asibiti wal ukhtu la lil ummi kayfa tati min sha'ni hatta asibu ma banati yar uwa li abiya ko shaqiqiya tana yin asibiti in ta da 'ya'ya mata yake to wannan shine hukuncin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wannan matsala wannan bawan Allah ya koma ya je ga Abu Musa al-Ash'ari yace ga abinda Abdullahi bin Mas'ud ya gaya ni kuma ga irin rabon ne ya ga masa yayi fushi wallahi bai fushi sai ya yadda wannan rabon ya sallama ya miƙa wuya tunda manzon Allah ya sa sama yi wannan hukuncin sai kuma yake wa mutum yace la tas'aluni ma dama hadha al-habru fikum da zai karku sake tambaya ta wata fatawa matukar wannan babban malamin yana cikin ku sai dai ya bar duniya ya sallama ya yadda ya fi shi ilimi shikenan a ruju ila alhaqqi fadila ka dawo zuwa ga gaskiya falala ne ba kaskanci bane da kana kan bata ko kana kan barna ko kuskure yanzu a tsora ka akan shiriya akan daidai ka bar kuskuren ka ka dawo kan daidai wannan shine ya nuna kai ne son gaskiya ne kuma wannan din daraja ne amma ka dage akan barnan ka cewa kai ba ka bar falala wannan ba gaskiya kake yi na sahabbai idan Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka suka yi ba mutum ilimin ka wallahi akwai abubuwa da suka shirya maka duhu wanda ko da idan aka gaya maka ko ɗalibin ka ne ya gaya maka ka ɗauki ilimin alhikmatu dhallatu mu'mini aina ma wajadaha fa huwa ahqqu biha hikima wani cin abu ne na mu'mini duk inda ya samu sai ya ɗauka shi ne ilimi la tanzur ila man qala walakin yanzur ila ma qala kar ka duba wanda ya faɗi gaskiyan nan ƙanina ne ɗana ne na ne baya cikin ƙungiya ta ka duba mai ya faɗa gaskiya ya faɗa ka karɓa in barna ce ka mayar masa da kayansa haka sabon manzala sa suna suka rayu suna irin wannan sai na umar ya zo da wata fatawa sai na ali ce a'a kaza ne ya bar fatawan sai ya dawo kanta sai na abubakar ya ce kaza a ce kaza ne saboda ilimi ba kai saka kure ba ne kaka ta zo ta samu abubakar kaka mace ce menene gado na jika na ya rufe Abubakar yana khalifa a lokaci sai ina Abubakar yace laysa laki fi kitabillahi shay'un wala a'lamu laki fi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama shay'an walakin as'alun nas Qur'ani daga bakara hannasi baki da ribo ban san a Qur'ani ba inda Allah ta'ala yace a baki wani abu ke kaka kaka ta mace a sunnar manzo Allah sai kuma ban sani ba saboda bai zai iya hada da sunnar ba akwai wasu hadisan da wasu sani shi bai sani ba sai ce zan tambayi mutane cike ne zai kama tambayar jama'a mu bin shura yace ina zaune a gaban manzo Allah alaihi wasallam kaka ta zo tana neman gadon ta aka ce an ba ta kashi ɗaya cikin shida shine sudusi shike nan sai na Abubakar yayi hukunci yace kina da sudusi wannan ba shine ilimi ba amma ka ce ne ka sani ko in gaskiya ta bayyana maka ba za ka ɗauke ta ba to wallahi ba shari'a kake nema ba ɗaukaka kake nema a duniya kuma za ka kaskanta wa man kana yahwa an yura mutasaddiran wa yakrahu la adari usiban maqatil kana son ka samu ɗaukaka amma kai baka da la'adari ban sani ba ko me ka sani kai ne akan daidai ko akan kuskure ne kai baka kuskure to wannan an samu sanka kaskancin ka yaro za ka kaskanta ne kawai to wannan shine abun da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi suka rayu a kansa wa kulli man yadda'i fil ilmi ma'rifatan alimta shay'an wa ghabat anka ashya'u in kai da'awan kana da ilimi sai mu ce maka a'a ka dan san wani abu dai amma abubuwa da yawa sun shige maka duk kuma abin da ya shige maka duk akwai wani yaro karami ya san su kai baka sani ba akwai wani ɗalibinka da yake tsugunawa ya karatu a gaban ka ya san wannan matsalolin kai kuma baka san su ba za ka iya warware su ba ila in yi zo ya warware maka su kuma sai ka gane su shikenan ka samu ilimi kuma shi ilimi ba a girman kai a kansa al-ilmu harbun lil fatal muta'ali ka sai harbun lil makanil ali don mutum yana da girman kai ba zai taba yin ilimi ba kamar ruwan sama ruwa ne yana gudu yana gudu sai ya samu wani tudu sai ga nan da nan ya ratse nan ya ratse nan bai zai haura kan tudun ba to haka ilimi sai ya koro in ya ga mutum da girman kai ne sai ya kauce kawai mu ji tsoron Allah la tuqaddiru bayna yadayi llahi wa rasulihi wattaqullah ubangiji ta ce ku ji tsoron Allah tsoron Allah shine dai sa ba za ka wuce Allah ka wuce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ka tsaya inda suka tsaya abin da Allah ya ce kai kai abin da ya ce ka bari ka bari abin da manzon Allah ya zo da shi ka tsaya a kan nan wallahi sai mai tsoron Allah wanda bai da tsoron Allah ba zai taba yin haka ba sai zai kwakulo wasu abubuwa da za su sa ya samu jama'a ko ya samu ɗaukaka a duniya yasa ubangiji ta'ala yace wattaqullaha ku ji tsoron Allah kada ku wuce alqur'ani da hadisi kar ku saba alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Kuna ake cewa tsoron Allah abinda Allah yace kai kai abinda yace ka bari ka bari tsoron Allah kuma shine ra'su malil mu'min mu'mini jari sa shine tsoron Allah in baka da tsoron Allah baka da jari ko da ka amsa cewa kai mai imani ne saboda imani tsoron Allah ne yake karfafa shi yake tabbatar da shi idan tsoron Allah bai tabbatar maka shi ba ƙarshen ta yana raguwa yana raguwa har waye gari kuma baka da shi idan mar'u lan yalbas thiyaban min at-tuqa tajarrada uryanan walau kana kasiya wa khairu khisal al-mar'i ta'atu rabbih wa la khaira fi man kana lillahi asiya idan mutum bai da imani kamar bai da tsoron Allah kamar tsirara yake tafiya mafi alkhairin tufafin mutum tsoron Allah wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa wa libasu taqwa zalika khair ka sa tufafi na tsoron Allah duk inda kake zama akwai tsoron Allah a tare da kai ittaqillaha haythu ma kunta a ɗakin ka kai kadai a ɓoye a cikin jama'a a dukkan mu'amalarka na addininka da mu'amala da jama'a ya zama kana tsoron Allah to wannan shi kai ne wanda ka ci riba a duniya kuma kai ne waliyin Allah a duniya ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun wanda ya imani ji tsoron Allah sune waliyai ba sai ka naɗa kanka waliyi ba ba sai jama'a sun ce maka waliyi ba in dai kana da imani da tsoron Allah ubangiji ta'ala ya riga ya faɗa kai waliyi ne kuma baka da fargaba shi alƙiya in tashin ba in ka zo mutuwa ba za ka ji tsoron tafiya lahira ba za maka albishir da aljanna wattaqullah ku ji tsoron Allah kullum mu ce dinga guduri na tsoron Allah kar ka damu da abin da zai shigo maka na abun duniya yau na samu kaza can na ci riban kaza na yi ne ha tsoron Allah na ya karu ko kuma rabuwa yake in ya karu ka kara himma ka samu nutsuwa idan ya ragu hankalin ka ya tashi kai yanda zaka kai iya kokarin ka da zaka farfado da shi amma yanzu mutane ba haka bane duniya me dan samu yau me dan samu gobe na abun duniya ya al-mar'u fa'idati wa mali wa taqwallahi aula mastafa to ka yau na samu kaza a can a na ci riban kaza ai wannan harkan tana da kyau kaza kaza in an zauna takin kenan da tsoron Allah ka kai nazari ya karu ko ya ragu wallahi tallahi ga fi maka alheri hasibu anfusakum min qabli an tuhasibu an tuhasabu ina mai yake ku wa kanku hisabi kafin ai muku hisabi magana ta kuma yace alkayis man dana nafsahu qabla yawmi hisabi ni hankali wanda zai kansa hisabi kafin a masa to mu ji tsoron Allah wattaqullah addini ya tsaya akan tsoron Allah inna Allah sami'un alim Allah ta'ala sami'in mai ji ne na maganganu da muke yi duk abin da kake faɗa Allah yana jinka ko a turanci ka faɗa ko a zuciyanka ma ya lau ma tu waswisu bihi nafs wasu wasu na zuciyanka Allah sani wani zai kulla mummunan abu ya je nan kuskus ya yi munafurci a nan ya je can ya yi munafurci ya yana koyi wa jama'a bai san ubangiji ta'ala yana jinsa ba kuma Allah sai ya maka hisabi akan wannan abu Allah mai ji ne ga maganganunmu da sirrinmu da ɓoyinmu da bayyanenmu duk abin da kake faɗa duk motsin da kai Allah ta'ala yana ji Allah ta'ala yasma'u dabiban namlati fil lailati zalmai ala sakratil malsa yana jin tafiyan tururuwa a cikin dare mai duhu akan fan dutse wato dutse mai santi amma Allah ta'ala yana jin motsi tafiyan su ruwan to me zaka kuma wani motsi zaka yi Allah ta'ala bai ji ka ba ko abin da zaka faɗa na munafunci ko na rashin tsoron Allah ya zama Allah bai ji ka ba ina jin ka sannan kuma ubangi ta'ala alimu masani ne na niyoyinka da ka faɗi wannan abu me manufarka ubangiji ta'ala ya sani in ma ka koyo wani ba za ka koyo Allah da ka aikata wannan aikin da kyakkyawan niyya kai ko da mummuna Allah ta'ala ya san abin da ke cikin zuciyar mutum alimun ne ya binniyatikum wa kulubiku shi ya halicci zuciyarka babu abin da zai kuya masa na wani abu da kake sakawa a zuciyarka ko na alkhairi ko na sharri ubangiji subhanahu wa ta'ala ya san abin da kake sakawa a zuciyarka ya san ha'incin da kake a idonka ya lamu khayyat al-ayun ma tukfisu to wannan ya ishi mutum ya ji tsoron Allah fa kar ka wuce Allah kar ka wuce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli ya koran da kai imani ka duba Allah ta'ala bai ce ya nasu ba saboda a cikin mu'minin ne musulman sai a samu wasu sun bar alkur'ani da hadisin manzo Allah ta sama suna kirkirwa kansu wasu abubuwa wanda su za su bauta wa Allah ta'ala sai Allah ya ce ya koran da kai imani ko musulmi kar ku wuce alqur'ani da hadisi ku kirkiro naku daban kar ku saba wa qur'ani da hadisi ku ji tsoron Allah Allah yana jin abin da kuke faɗa ku zauna ku yi ta tattaunawa abubuwa na shirme na sirri mutum har ya je ya kudurta kansa wasu aƙidun da baya so ma wani ya sani wallahi in bidiya suna da wasu aƙidu a zukatansu ba za su so ka sani ba sai kai ma in ka faɗa cikin wannan halakar ai yi ta lallabinka ai ta lallabinka sai ka shigo in kai nisa to nan ne za a bayyanar maka da wannan saboda a farko al'amarin an bayyanar maka wallahi zai hana ka shiga bidiya sai dai su su za su tattauna ko su ya su su kansu su bijirwa da kansu irin wa'annan akidu wannan ne bata عمر بن عبد العزيز ببن خليفة من ماذا الله خليفة نبيك يتي إذا رأيت قوما يتناجون في أمر دينهم فاعلم أنهم على تاسيس ضلالة إذا رأيت قوما يتناجون عن أمر دينهم دون العامة فاعلم أنهم على تاسيس ضلالة idan ka ga mutane suna koyo addinin su suna ta dan tattauna suna koyo su abubuwa ba sa son mutanen gani su san aqidan su yake wallahi ka sani suna son su assasa wata bata ne kawai wannan kuma shine halin yan bidiya shi yasa idan aka tono wasu abubuwa nasu ne wanda suke sirrantawa sai kaga hankalin su kuma ya tashi sai su kimauce ba za ka ji suna rabbi akan wannan abun ba ka tono wani abu na muna na gidan su wanda su da su ne suke tattaunawa to wallahi hankalin su tashi yake sai dai su faɗa da kai amma ba za su iya kare ma wannan abu saboda ba sa son aji su fito ma su ce ai kaza daidai ne ma akwai abubuwan da ba sa iya fitowa su faɗa din sai dai a zage ka ko a neme da za a ci maka mutunci ko a neme da za a kawo maka cikar a da'awarka to wannan kaga ne bata in ji Umar bin Abdul Aziz to Allah yana ci idan ka boye wa jama'a wallahi ba za ka boye Allah ba shi yasa bin sunnar manzo ta sama bin alkur'ani da hadisin manzo Allah wallahi shine kwanciyar hankalinka baka da wani abu koyayye baka da wata aqida wanda baka son wani ya jita ah, kowace aƙidar ka kana tallata ta ne ma kai kullum da yawa ya tallata ta kake aƙidin ka kana tallata su ne saboda hujjoji ne daga alƙur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa baka da tashin hankali mu ji tsoron Allah mu san cewa Allah ta'ala yana ganin mu yana ganin abin da ke cikin zuciyarmu domin ne addini nan daidai kamar yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi in kuma mun yi haka to mu sani muna cikin halaka kuma ubangiji ta'ala zai tambaye mu ranar alkiyama sai Allah ta'ala ya ce يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون بنجي تعالى يا أيها الذين آمنوا يا قوة أنك إيماني لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي كركو مريم فو سما مريم من زم الله صلى الله عليه وسلم ولا تجهروا ولا تجهروا له بالقول كرق دين زوا غبانسا كنا بينا مسا magana da ƙarfi ka jahri ba'dikum li ba'd kamar yadda shashin ku yake bayyana wa shashi magana kamar yadda zaka yi hira da abokinka ka ce haka zaka yi hira da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a yin haka ce an tahbada amalukum wa antum la tash'urun idan kun yi haka ayyukan ku za su ɓaci alhalin ba ku sani ba ka zo ka ɗaga murya kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karka yi haka an hana sahabbai yin wannan to har yanzu ba a yadda ka je kabarin manzon Allah sallallahu alaihi ka daga murya ba zamanin sayyidina Umar lokaci yana khalifa sai wasu ka zo kusa da kabarin manzon Allah sallallahu alaihi a masallacin Madina suna ta hira suna daga murya sai na Umar yace da Allah ya kira masa wasu samari ne guda biyu yace ya kira masa su suka zo sai ce min aina antuma daga ina kuke sai suka ce mina fa'i sun zo daga da'if ne da'ifa sai ce a tarfa'una asawatakum fauka sautin nabi sallallahu alaihi ko amaman nabi sallallahu alaihi wasallam ku dinga daga muryan ku a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi law kuntuma min ahli almadinati la awja'tukuma barba yace wallahi da kuna zaune a garin Madina ne ba daga dai ba daga wani kauye kuka zo ba yace wallahi da sai na buge ku na ji muku ciwo saboda kila wannan ilimi bai iso su ba suna can gefen gari amma in wanda ya ke Madina ne ya san na ayoyi yace to kar ku sake to ko a jikin kabarinsa ba yadda ka je ka tada hayaniya amma abin mamaki yan bidiya idan sun je ziyara galibin su kabarin manzala sallallahu sai su dinga hayaniya a wurin suna hayaniya an sa yan sanda a wajen da hay'atul amri bin ma'ruf wato malamai masu kula an yi abin da bai dace a shari'a ba su yi magana yan sanda kuma masu daukan doka sai mutum ya zo ya ta shirme ya ta shirme idan an ce bari sai ki bari sai ta da hayaniya a kabarin manzala ya sallallahu sai daga an kamo mutum sojoji sun kamo shi sun dukkan kuma rigarsa sun fito da shi waje za a biya a masa hukunci sai nan kuma hankalin sai tashi sai ga yan uwansa suna biyu alaji wani ana ta waya ana ta bugawa an kama alaji wani ko malam wani kuma na ga wannan da ido na mana a madina wani an caci ko lokaci na ɗalibi sai kuma hankalin sai tashi to ba ya jin larabci sai na so in taimake shi ban san me ba na fito daga wajen bangaren liman sai ya tambayi ɗaya daga cikin sojoji na ce me ya faru ne sai nuna min jikinsa inda ya kwarzane shi ya ji masa ciwo ba. ko kuwa ma yi da na ce a sauka lafiya kun shakka ba kun ba mara wani hukunci ba za a dawo da shi Najeriya ne take hukunci sa sake in ba a rufe shi ba ni yana amfani wannan idan ka ce kana son manzo Allah sa to ka san yadda ake manzon Allah ladabi ba hayaniya zaka je zaka je ka tayawa maza ubangiji ta ala ce kar ku daga muryan ku saman muryan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar ku dinga bayyana masa da magana kamar yadda shashin ku suke bayyanarwa shashi magana idan kun haka ayyukan ku za su baci alhalin ba ku sani ba wannan ayan wasu malamin sun ce ta sauka ne akan abubakar da umar wato kamar yadda ya tabbata a hadisin bukhari ibnu abi mulaika yace kada al-khayrani an yahluka abubakar wa umar ba su san wannan dokar bane a lokacin yace masu alkhairi guda biyu mafifita guda biyu sun kusa su halaka abubakar da umar me ya faru rafa aswatahuma inda nabi sallallahu alaihi sun daga murya a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya faru kuma shine sun yi saɓani ne akan wata matsala rakau bani tani wata kabila ne karafa suka zo suka musulunta a al'ada magana ta sama duk wanda suka zo suka musulunta za a ce to wani shine shugaban ku wani shine shugaban ku shikenan da haka zo cikin wayannan mutane mazala yana shawara da sahabbansa ba kama karya yake musu irin wa ya kamata a shugabantar da shi abubakar sai ce wani ne umar kuma sai ce wani sai faɗi wani mutum daban sai abubakar ya ce wallahi ma aratta illa khilafi yace kana son kawai ka saba mini amma kai ma ka san wani ne ya cancanta Umar kuma sai yace wallahi ma aradtu khilafaka ni wallahi ba ina son in saba maka bane shikenan suka daga sauke suna jayayya a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shikenan sai wannan ayan ta sauka ya allazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sauti nabi kar ku daga muryan ku saman muryan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ku bayyanar masa da magana kamar da kuke bayyanar wa shashi wannan sai zama laifi a lokacin ba su san wannan dokar ba wato abun mamaki ne rayuwar duniya dole sai akwai hakuri a cikinta yanzu abubakar da umar a ce suna jayayya har suna faɗa har su zo gaban manzon allah sallallahu alaihi wasallam kuma shi yake nuna dan adam tara ne bai cika <laughs> goma ba jiya da take da hakuri wata ran wani zai kure ka kuma za ka yi faɗa da shi sai na abubakar ya yi wa umar laifi sai na abubakar abin ya ba umar hakuri umar yake ba zan hakura ba shikenan sai na abubakar ya samu manzo Allah sassama ya koka masa ce wallahi na yi kuskure na yi wa Umar laifi amma kuma na ce ya fi mi ya ke ya fi mi shikenan sai ya ce masa ya ghafirullahu yi a Abubakar Allah zai gafarta maka Abubakar ana nan sai ga Umar ya zo manzo Allah sassama ya fada shi da fada abubakar za ka yi haka wallahi abubakar ya taimake ni lokacin da ba ku taimake ni ya yi imani da lokacin da kuka kuka karyata ni sai al'amura na lokacin da ko ba tare da ni wallahi ba wanda dukiyarsa ta amfane ne a cikin ku kama abubakar zaruri sahibi zaruri sahibi ku bar ni abokina ku bar ni abokina sai na umar san da ya durkusa har ƙasa abubakar ya yi tsoron kada manzo Allah sama fa ya tsoni mummunan mataki akan wal ko ya tsine masa ko ya faɗi wata kalma a kansa sai na Abubakar ya durƙusa wa manzo Allah sai ya ce wallahi ya rasulullah ana azlamu ana azlamu ni ne na zalunce shi dan ni na tsokane shi ni na tsokane shi ya rasulullah a sassauta masa kina aka sassauta masa kaga duk yanda kake da mutum wata ran za ku iya bata to amma da suka bata sun ci gaba da gaba ne a tsakanin su ina an dawo kuma normal kaman ba a yi wannan abun ba to wannan shi ma haka ne Allah ta'ala sai saukar da wannan ayan yace kar ku daga muryan ku sama muryan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ya tabbata daga Anas bin Malik radiyallahu anhu yace manzala sa sama وتر ya rasa sabit bin qais wato wani sahabi ne wanda yana da murya shi bai iya magana a hankali ba kasa haka Allah yake yin wasu mutane kuma abun kabila kabila ne wasu kabilun duka kabila za ga muryan su maganan su kaman fada kaman fada yin ana magana kama yanzu misrawa larabawa ne amma wasu daga cikin larabawa in suna magana kaman fada za ka ga suna ne haka nan wasu kabilun mu anan sai haka nan dukkanin mu yawanci muke in muna hira ma fa-fa-fa-fa-fa-fa. na cina lokacin da muna jami'a idan muna magana larabawa suka ji muna hira mu yan najeriya ce najeriya ma bihi mu na da yan najeriya faɗa suke yi ne mu magana mu kenan su kuma sun saba a hankali a hankali a cikin wasa ne idan dan najeriya yana waya makwacinsa yana jin me yake faɗa fa fa ba amma balarabe zai baka waya kuna aji ne shi yana karantar da ku a masa waya da iyalansa har ya gama maganar da ku ji mai faɗa ba sun saba su a hankali hankali su to wannan bawa Allah sai ya zama ilimi wanda muryarsa take tashi din nan da sannan ayan ta sauka kawai sai yace shi kai yana tamanin ayan nan ta sauka a kansa ne sai koma gida ya zauna ya dinga zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ne shi kwana biyu ba a gan shi ba shi gina sai maza na sassan ce ni kai na labarin sabi bin qais ya shiru kwana biyu sai wani mutum ya tashi ya ce ya rasu ni zan zo maka da labarinsa shi kenan sai je ya same shi a gida ya sun koyar da kansa ya yi haka ya zama allah sarki abun tausayi ya shiga wani hali sai ce masa man shanuka me yake faruwa ne sai ce wani sharri ne ya same ni Allah ta la saukar da aya ya ce duk wanda ya daga muryarsa akan muryar manzala suna ma za a bata masa ayyukansa ya yace wallahi ina tsoron wannan ayan ya zama ta sauka a kaina ne ko da shi mutum ne wanda bai iya magana a hankali ba shikenan ce kuma in haka ne to ni ayyuka na sun ɓaci sannan kuma na zama ɗan wuta abin tausayi sai aka zo aka gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan labarin aka ce Sabit bin Qais ya faɗi kaza da kaza da kaza sai manzo Allah sai sama yace irhab ilaihi fa qul lahu innaka lasta min ahli an-nari walakinnaka min ahli janna manzo Allah sai sama yace ka je ka gaya masa cewa shi ba dan wuta bane dan aljanna ne kaga yanzu shi kan ba gara ya koma gidan ya je ya shiga zulumi ne yan kwanaki ba ya zama sababin a masa bushara ma cewa shi dan aljanna ne tun a duniya kaga sai abun ya zama masa daraja ma'ana shi ɗabi'ansa ne haka ba wai da gangan ne yake daga murya ba zai iya magana hankali me ya shafe shi kuma shi sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi ce a gaya masa shi dan aljanna ne ba dan wuta bane Anas bin Malik yace fa kunna narahu yamshi baina azhurina wa nahnu na'lamu annahu min ahli janna tun daga nan muna ganin sabi bin Qais yana tafiya a cikin mu kuma mun san cewa shi dan aljanna ne shikenan manzo Allah ya gama shaida dan aljanna ne wato akwai sahabbai da yawa wanda manzo Allah sama ya mutu bishara da aljanna a ɗaiɗai ko amma me yasa ake cewa al-ashara al-mubashsharun bil janna mutum goma da aka musu albishir da aljanna abin me yasa ake faɗan haka saboda su mutum goma nan a dunkule manzo Allah ya ce musu ɗan aljanna ne a lokaci guda amma in ba haka ba ga irin su Sa'd ibn Qais ga irin su Fatima ga irin su Bilal manzo Allah ya ce na ji karan takallin ka cikin aljanna ga irin su Usama da sauransu ga matan manzo Allah sallallahu alaihi ga Hassan da Hussein sai da shababi aljanna kuma ba sa cikin wannan mutum goma dan mutum goma sune Abubakar da Umar da Usman da Ali da Abdurrahman bin Auf da Talhat bin Ubaydillah da Zubair bin Awam da da Abu Abun da Ali bin Jarrah shine Abu Ubaida da Sa'd bin Abi Waqqas da Sa'id bin Zaid sune guda biyar guda goma to sauran fa duk ba su shiga nan ba amma su ma musu bishara da aljanna to sabu bin kai sai ya samu wannan bishara yana yawo a cikin sahabbai ana ganin sa dan aljanna ne shi kuma ji dadin sa sai ba kuma ya ci gaba da mu'amala da mutane ba irin wannan ake nufi ba ana nan ana nan ana bin mali yace sai aka zo moki atul yamama wani yaki ne da aka yi a zamanin sai na abubakar eh, abu ne kitalul murtaddin waɗanda suka yi ridda dan da manzala sama ya rasu abu ya rasu to akwai irin larabawan kauyen nan wanda da imanin bai shige su ba kawai sun sun musulunta ne kar a buge su saboda musulunci ya yi karfi tsoron duka kawai manzo Allah yana rasuwa kawai suka ce to za mu shi muke kawai sai suka sai suka yi ridda wasu suka ce bara mu bada zakka ba sai na Abubakar sai shirya runduna ta yaki aka je aka yaki wa innan masu riddan shine atul yamama to a atul yamama ana dukan kafurai ana dukan kafurai sai aka samu wani inki shafi abinda ake cewa inki. shine kuna duka kuna duka sai wani abu sai sai yakin ya danyi yi muku zafi sai ku dan janye haka baya kaɗan ba wai janyewa na gudu ba ku dan ƙara shiryawa kafin ku dan da aka samu wannan shafi kawai shikenan sai ga kabi bin qais shi kuma ya zo wannan wurin ya sanya likafaninsa ya sa turare kasa idan mutum mutu za a sa masa likafani kuma a sa turare a likafani to shi ya daura likafaninsa a jikinsa kuma har ya sa turaren ina zai tafi lahira manzo Allah dama ya ce dan aljanna ne shikenan ya je ya shiga yace ni ba zan yi abun da abokanen ku suke yi ba sai ya shiga cikin wannan yakin ya dinga kashe kafurai ana dukansa har suka kashe shi yayin shahada shikenan yayi rabo manzo Allah dama ya ce dan aljanna ne kuma aljanna ma ne shahada ya samu a wata riwayan yazo yana kuka yana kuka gaban manzala ta sama manzala ce mai kika ala tarba an taku an ta'isha sa'idan wa tamuta shahidan ba ka son ka rayu kana mai arziki arzikin lahira ke nufi kana mai farin ciki sannan kuma ka mutu kana mai shahada wani farin ciki ne wuce kana yawo kai ka san kai dan aljanna ne ka farin cikin da ya wuce wannan sannan kuma ka je kai shahada ka mutuwar shahada wanda magana sa sama yake babu wani wanda zai mutu ya burin Allah ya dawo da shi duniya a kashe shi sau ɗari sai shahidi saboda irin daraja shi da aka yi lokacin da ake ɗaukar ransa shi sai ya burin ma ya dawo ma ya mutu a sake ɗaukar ransa ɗin ya sake yin shahada to wannan bawan Allah sai ya samu wannan daraja kuma sai ubangiji ta ya saukar da innal ladina yuhibbuna aswatahum إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم ubangiji ta lace ya ladina na aswatahum lallai masu sassautar da muryansu inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in sun zo ba sa iya daga muryansu to ulaika alladhina imtahana Allahu qulubahum littaqwa su ne wanda Allah ya tace zuciyansu ya cusa musu tsoronsa aka tace zuciyan aka cire duk wani dotti dotti ya zama aka sa zuciyar tsoron Allah sannan ubangiji ta lati da kun suna da gafara wa ajrun azim da lada mai girma daga lokacin da aka saukar da wannan aya sai sabai suka dinga kaskantar da muyan su ga wa Allah sai ina Abubakar cewa ya rasula ni zan dinga magana da kai kamar mai sirranta maka makana, kamar abokin sirri haka zan dinga yi da kai duk sabai suka sassauta sai Allah kuma ya saukar da falalan wannan abun kuma da an mutu ka shege kasu da daga murya yanzu kuma sun bi wannan umarni sun ɗabbaka shi sai aka kawo musu kuma falalan rashin daga murya ne wanda baya daga murya a gaban manzala su yana magana ta ladabi to waɗannan su ne wanda Allah ta'ala ya dubi zuciyarsu ya tace ta ya cusa mata tsoron Allah sannan ko suna da gafara akwai abin da ya fi gafara ne a ce an yafe maka zunubanka gaba ɗaya shi ke na aljanna za ka tafi dare sannan kuma ga lada mai girma shine aljanna din ga gafara ka tsira daga wutan jahannama sannan ga lada mai girma zaka tafi aljanna haka ubangiji ta'ala yi wa sahabbansa wannan gatan domin su samu wannan falala ta bin umarnin da suka yi to kaga sabon manzo Allah ta sama su suka ji dadin wannan addini wallahi in aya ta sauka kowa yana aiki da ita tana sauka kawai shikenan an tabbaka ta wannan ma ta sauka a tabbaka wannan ta sauka a tabbaka haka suka gama aiki da alqur'ani haka sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah na faɗa ta yi ko sahabi ne ka tabbaka shi wanda baya yi ana masa ganin munafiki shikenan sai suka samu darajoji ya mana kuma babu wata ibadan da za ka yi a rayuwarka a nan duniya wanda kai darajar sahabi wallahi baka isa ba sayyidina umar abdullahi bin umar yace la tasubbu ashaba muhammadin sallallahu alaihi wasallam wala maqamu ahdihim sa'atan ma'a nabi sallallahu alaihi wasallam khairun min ibadati umrahu kar zagi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi zaman da ɗayan ya yi tare da sahabban tare na awa ɗaya ko abinda bai kai awa ɗaya ba yace wallahi ya fi ibadan ka tsawon rayuwarka a wata ruwan arba'in na sana ya fi ibadan shekara arba'in tsawon ko za ka shekara dubu ma ba za ka kai sahabin daraja ba saboda to aya ta sauka ya tabbaka wannan ayan ta sauka ya tabbaka hadisan nan an faɗa ya aiki da shi me rage ya girma manzala su ya kare manzala su sun ba da jinin su da dukiyar su wajen kare manzala su da kuma ɗaukaka wannan addini ba su ji tsoro ba manzo Allah bai ga gazawan su ba wace irin daraja ne tafi wannan to amma yanzu ga ayon alkur'ani ga sunan a gaban mu an rubuta su a takardu amma ba mu san me ke cikin su ba ba mu san ilimin da ke ciki ba sai a ramadana a dauko ai tafsiri tafsiri ma wasu irin tafsiri suke tafsirin neman lada ne masu zuwa ma neman lada ne ba wai fahimta ba ne ana ja gurguje ana fassarawa ana waka waka a yi biyu a shekara a sauƙi alƙur'ani a wata ɗaya a sauƙi alƙur'ani ko kuma a je ana jan alkur'ani ana hira a cikin tafsirin kawai gashi an ja qur'ani kamar za a yi bayanai na ilimi kuma sai a fada hira ai kai hira ai kai hira to shi zamu fahimci alkur'ani ne wayannan ilmukan da suke cikin alkur'ani yaushe ne ne za a zakulo mana su mu gane su ga kuma littafin a gaban mu kowane masallaci akwai gidajen musulmi akwai kullum tafsirin nan gashi ana yin sa kullum za a fassara ayoyin nan zaka ji wani sabon ilimi amma sabon manzon Allah ya sauka a kansu sun karbi alqur'ani rabban dariyan da dumin sa suka yi aiki da shi sai suka samu wannan daraja din bangiji ta'ala ya cusa musu tsoron Allah ya musu gafara ya tanada musu lada mai girma to ruwa ne ne zai samu irin wannan sai dai a kwatanta bara mu ce a mu tunda bara mu kai irin na sabo ba za mu ga a wallahi za mu iya kokarin mu ne wallazina jahadu fina lanahdiyan nan subulana wanda suka yi jihadi suka yi kokari sai sun fahimci addini Allah ta'ala ya ce za mu shiryar da su ba sai mun kai irin na sahabbai ba amma mu kokarta mana fatashabbahu illam takunu mithlahum inna tashabbuha lirrijali falahu kun koyi da magabata ko ba kun irin nasu ba koyi da magabata babban rabo ne to da muna kokartawan wannan ne buga nan a buga nan ana ta faɗi tashi wallahi yau da gobe sai mu fahimci abin da muka fahimta amma a irin yadda ake nan ba ƙura'ani sai dai a karanta kawai don samun lada ko a karanta don a yi addu'a biyan bukata ko a je wajen karanta wanda tafsirin a fassara ayoyin ka ji kaman wani hira aka maka ba ka jin abun ya shiga zuciyanka a yi tafsirin a tashi baka ji imaninka ya karu ba to wallahi in haka muke yi ba za mu taɓa samun tsoron Allah da ƙarin imani ba da Qur'ani da muke karantawa sai dai ka zo kai nishaɗi kawai kai tafiyanka wannan kuma ba haka magabatan suka yi suka ci riba ba dole sai mun dawo inda magabatan suka yi ƙura'ani ya ƙara mana tsoron Allah kullum ka zo ka ji tsoron Allah ka ya ƙaru gobe ma haka jibi ma haka to wallahi kai ne wanda ka samu rabo ubangiji ta'ala ya ƙara mana imani Allah ya ƙara mana fahimtar alƙur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanin ubangiji ta ala nuna mana gaskiya gaskiya ne za mu isa dinka da nuna mana ƙarya ƙarya ce za mu isa dinka za mu tsaya a mutu da don Allah kan za mu tsaya daga inda mun tsaya wa sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyyi karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh